wuce ta gaban wata 'yar karamar durowa mai tsananin kyau da take a cikin ɗakin nata. Gaba ɗaya tana koma ne cikin sauri tamkar za ta tashi sama. Bude 'yar durowa da take a gefen gadonta take kuwa wasu irin dankara dankaran sarakunan gwalagwalai suka bayyana a cikinta. Sarar kafa ta ɗauka tana mai ƙara ta akan wacce take a kafarta. Tukuna ta sanya ɗaya da auya tare da 'yan kunnayenta har ma da zobana. Kana su kuma ragowar ta ɗebe su ta zuba a cikin aljihun rigar sanyin jikinta. Sannan ta zuge zub ɗin aljihun. Budewa drop ɗinta ta yi tana mai zaro takobinta a cikin. Kana ta juya cikin sauri tana mai dosar wurin kofar nan ba tare da ta rufe mayawaicin bakin gashin kanta ba. A hankali ta murɗa handil ɗin kofar tana mai buɗe ta, kana ta zira kanta a waje tana mai dube-dube daga can cikin dakin da take. Ganin da ta yi babu alamun ko inuwar mutum a wurin ya sanya ta fitowa gaba ɗaya daga cikin dakin. Tukuna ta miƙe hanyar da za ta kai ta wurin da suka yi za su haɗu da bir a cikin sauri. Tana gab da barin sashin nasu ta tsaya cak a wurin da take, tana mai jiyo da kanta ta watsa idanuwanta akan ginin gidan nasu a hankali. Take kuwa wasu irin hawaye masu tsananin gudu suka balle daga cikin idanuwan nata suna da da akan kuncinta. Ta dauki tsayin mintuna biyu tana kallon gidan nasu, kana ta janye kan nata, tana mai cigaba tafiya cikin sauri. Sosai gidan ya tsit gaba ɗaya, yadda ka san ba a taɓa halitta a cikin sa ba. Babu abin da take ji yana tashi sai kukan tsantsaye kawai, yayin da wata irin sassanya iska mai matukar sanyi kuma take kaɗawa a ko'ina tana dukan jikinta. Tun daga nesa ta hango alamun mutane har biyu a jikin bishiyar nan. Hakan ne yasa ta fahimtar iya tayo masa rakiya kenan. A bangaren Sibir kuwa, su ma zuwan suke nan wurin shi da iya da ta kasa rike kwallo ta zuwa yanzu. Wasu irin ɗirka-ɗirkan jakunkuna ne har guda biyu ajiye a gabansu, yayin da shi kuma biyu yake sanye da baƙin wandon na jeans tare da farar t-shirt da suka yi matuƙar amsar jikinsa suka yi masa mugun kyawu. Shi kansa ya yaba da kyawun da kayan suka yi masa. Amma abinka da wanda bai saba ba, sai yake jin gaba ɗaya sun yi mugun takura masa, ta yadda har yake jin tamkar suna tsikarin sama. Barka da fitowa Gimbiya, iya ta faɗa a sanyaye a lokacin da Gimbiya ta Smith ta ƙaraso wurin da suke. Jinjina kai kawai Gimbiya ce ba tare da ta iya amsawa ba, saboda take jin zuciyarta na ƙara yin rauni, yayin da shi kuma biri ya kafe ta da idanuwansa yana kallon ta tamkar ya samu TV. Mu tafi ko jarumi? Ta faɗa a sanye tana mai kallon sa ita ma. Rumsa idanuwan na saye da ƙarfi kafin daga bisani kuma ya buɗe sai yana mai juyawa wurin da iya take. Ya mata wata mahaukaciyar runguma. Shar shar hawaye. Haka hawayen suka fara kwaranya daga cikin idanuwansu tamkar an buɗe famfo. Cikin tsananin kukan da iya take ta ɗago tafin hannunta da yake wata irin kakkarwa tana mai kife sa a tsakiyar kambiyar. Kana ta fara shafa gashin kansa tana mai faɗa. Na rungume ka tun da jinin haihuwa a jikinka. Na yi maka hidima irin hidimar da uwa ke waɗanta Na so ka tamkar yadda nake son rayuwata. Ashe irin wannan rana za ta zo gare mu? Ranar da za mu rabe tamkar yadda muka haɗu sama taka na. Ta ƙarasa maganar tana mai sakar masa wasu irin sumbata a kan fuskarsa ta ko'ina, wanda hakan da bir ya yi jini kuma ya sanya zuciyarsa ta karar matukar rauni, ta yadda hawayensa suka ci gaba da fitowa tamkar ana bankaɗo su. Ita ma gimbiyar ta tuni ruwan hawayen suka damalmale mata fuska, domin kuwa ba ƙaramin su ta ji ba. ya lullube ta tabbas a yanzu ta kara tabbatar wa kanta da so mugun abu ne so mugun ice ne mai matukar dafi ta yadda har dai tsautsayi ya sanya mutum cin karo da shi to shikenan kuma tasa ta kare. Sun ɗauki tsayin mintuna biyar a haka tukuna iya taɓanɓare bir a jikinta da kyar. da ɗan ƙarfinta da ya saura. Kana ta buɗe baki cikin rawar murya tana mai faɗin ku yi maza ku tafi saboda ba ku da cikakken lokaci ina muku fatan alkhairi tare da nasara a cikin sabon rayuwar da za ku fara. Ubangiji ya ji kanku ya haɗa kanku ya kuma sada ku da iyayenka jarumi na. Ta faɗa tana mai shirin juyawa da ta tafi. Hakan da bir ya gani ne ya sanya sa zube gwiwoyinsa a ƙasa yana mai sake fashewa da kuka. Ita kuwa Gimbiya Smith da sauri ta wurin iya tana mai rungume ta ta baya. Kana ta buɗe baki cikin matsanancin kuwa tana mai faɗin ko ta irin barazana za su yi miki kar ki yi gin nuna musu cewar kin san da tafiyar mu hakan kawai shine zai zamto miki tsira domin kuwa idan suka yi suka yi suka ji baki faɗa ba dole su haƙura su rabu da ke a matsayin baki sani ba ke ma amma kuma muddin kika faɗa to ina da tabbacin ko daƙiƙa ɗaya ba za ki ƙara ba a duniya jinjina kai iya ce ba tare da ta ce komai ba yayin da ita kuma gimbiya ta tasmir ta sake ta tana mai dawowa baya Shi ko biyar cikin matsanancin kukan da yake ya buɗe baki yana mai faɗin ina son ki iyata ina mugun ƙaunar ki iyata ban taɓa tunanin zuwan wannan ranar ba cikin rayuwata. Ranar da zan nisanta da ke amma ina so ki sa a ranki ko ba taɗe ko ba jima wata rana zan dawo domin na tafi da keke ma muddin da sauran rai a gangar jikinmu ni ma ina son ka jarumi na da haka ku yi maza ku tafi kai jarumi ka riƙe gimbiya amana ka kula da ita da rayuwarta ka zamto mata uwa uba da danginta da ta nesa da su ta dalilinka domin ko ita mace ce mai rauni akan namiji a koda yaushe wato dai a yanzu kai ne zaka zama jagoran ku ba ita ba don haka ku je nima na tafi ubangiji ya sada mu da alkairansa ta karasa magana tana mai tafiya da sauri ba tare da ta tsaya jin ta bakinsa ba saboda lura da ta na muddin bata yi hakan ba to fa ba za su tafi ba gashi kuma lokaci na ƙara tafiya Mi sauri mu tafi lokaci na wuce mana jarumi gimbiya ta ta faɗa tana mai zuwa gaban jakar ɗaya ta fara ƙoƙarin ɗaukar ta gana hakan da biriyai ne ya sanya miƙewa tsaye yana mai zuwa ya amshi jakar tare da girgiza mata kai tukunna ya ɗauki ɗayar wacce ta kasance cike da kuɗi a cikinta ita kuwa gimbiya ta gana hakan da ta yi ne ya sanya ta zare takobinta daga cikin ɗan gidanta kana ta nuna gefe guda da ita tana mai faɗin sherama Wal macijiyar ta bayyana tana kallon tare da karkada harshe. Yayin da shi kuma Bir yake tsaye a gaban su da jakunkunan nan, yana mai yana mai kallon macijiyar shi ma. Ita kuwa Gimbiya Tasmir cikin sassan ya murya ta da bata fita sosai saboda kuka. Ta bude baki tana mai faɗin. Taimakon ki nake nema Sherama. kamar yadda aka haɗa ni da ke domin ki taimake ni. Za mu tafi sabuwar duniya ta daban. wacce ba ta mu ba ba tare kuma da sanin wani ba shai nama da haka nake son ki share mana hanya ta yadda mu ji daɗin binta ba tare da tangarɗa ba Ta karasa magana tana mai mayar da takobinta cikin gidanta. Ita kuwa shaira ma wani irin juyi ce tana lankwashewa tare da karkada jiki. Kafin daga bisani kuma ta fara tafiya daga wancan da take. Tana mai bi ta saman duwar watsu da sauri. gara hakan da suka yi ne ya sanya su bin bayanta cikin sauri su ma. Ta gefen filin biki suka wuce kuma sun hangi mutane na dasa wutar girki a wurin. Amma kasancewar gaba ɗaya ma'aikatan hankalin su ba a nan yake ba, shi yasa har suka bar area babu wanda ya kula da su. Sai suka tsaya a wurin da suke harshe shaida ma ba don komai ba, kuwa sai saboda dakarun da suka hango rike da mahaukatan bulalansu da kuma makamansu a bakin gate din fita daga cikin bakar masarauta. A hankali Gimbiya Tasmir da Bill suka jiyo da kan suna masu kallon juna, yayin da Bill yake jin zuciyarsa tamkar za ta faso kirjinsa ta fito waje tsabar tsoro, saboda shi dai ya sani muddin aka kama su to fa matsalar a kansa za ta kare duka. Ita kuwa ma wani irin juyi ce a wurin da take, tana mai tashi sama tamkar tsuntsuwa, hakan da suka gani ne ya sanya su binta da idanuwa, yayin da ita kuma Ta fara tafiya a sama tana mai bakin gate din nan. Ganin hakan da suka yi ne ya sanya su fara ɗaga kafafuwan suna masu tosar hanyar su ma. Ita kuwa sharaba tana sawa saman kan wanda yake a farko, ta sare su a gefen wuyansa. Take kuwa ya saki wata irin mahaukaciyar ƙara a wurin, yana mai zubewa a ƙasa wanwar. Jin hakan da 'yan uwansa na wurin suka yi ne ya sanya su saurin firgita, suna masu kawo idanuwansu kan su biyar da suke tawowa wurin. Sai dai kuma, su ma ɗin cikin lokacin da bai wuce daƙiƙa biyu ba. Gaba ɗaya Shirama mata tare su a wurare daban-daban suka zube a ƙasa wanwar. Tukuna ta yi gaba tana mai fitowa daga cikin gate ɗin su masu biyar suka rufa mata baya cikin tsantsar sauri. Ta cikin bai da duwar watsu suka dinga ratsawa suna tafiya da matukar sauri sai da har suka yi nisa da gate ɗin bakar masarauta sannan Shirama ta tsaya a wuri ɗaya tana mai ƙin ci gaba da tafiya kafin daga bisani kuma ta ɓace ɓat. Hakan da Gimbiya ta gani ne ya sanya ta fahimtar cewa Shairama ta gama aikin ta na yanzu. Ai da sauri ta juya tana mai kallon bir, kana ta buɗe baki tana mai faɗin. Yanzu Shairama ta gama nata aikin don haka sai mu hanzarta mu bar wurin nan tun kafin su farga. To ya kuma za mu yi nan? Bayan kin san babu jiragen ƙasa da kasa a ruwan gabas. Bir ya fada saboda ganin da ya gimbiya Tasmir ta ɗauki wata hanyar daban. Ba za mu taba tafiya kasar Hausa ba daga nan, saboda idan muka yi hakan, asirinmu zai yi saurin tonuwa, ta yadda har za a iya biyo sawunmu kuma a cin mana. kuma ko bayan haka ba lallai ne mu samu jirgin da zai tashi ba a cikin daren nan amma idan muka fara zuwa jihar Markus hakan shi zai sanya su rasa gane inda muka yi daga jihar Markus kuma sai mu hau jirgin kasar Hausa a nan saboda su dama jiragen da ke zuwa jihar Markus cikin dare suke tashi ta faɗa tana mai ci gaba da tafiya hakan ya sa shi ma biyu da ya bi bayanta da tsananin sauri hannunsa rike da jikunkunan su suna masu ratsa dogayen bishiyu da zuwar wasu gaba ɗaya ko tsoron dare ba sa yi kwata-kwata burin su kawai su gansu sun bar jihar Karfus gaba ɗaya Sun yi doguwar tafiya domin kuwa ita gimbiya tasmiyar har ta fara jigata ma tukuna suka bulla bakin tafkeke ruwan da wasu irin haɗaɗɗun jiragen ruwa masu rufi suka yi masa ƙawanya a gefe yayin da gaba ɗaya wurin kuma ya kasance haske tarwai tamkar rana ga kuma jama'a nan masu zuwa da waɗanda suke a wurin wasu riƙe da jakunkuna na matafiya kenan wasu kuma sun kasa kayayyakin sana'o'insu yadda kasar rana wato dai wato dai tashar jiragen ruwa ce suka zo Ruman Markus ku zo ku shiga nan Suka ji muryar wani mutum yana faɗe tare da nuna jiragen da suke a kusa da shi. Akuwa cikin sauri suka ƙarasa wurin da yake ina zuwa ne ya faɗa yana kallon su jihar Markus," Bir da bai gaji ba kwata-kwata da tafiyar da suka yi ya faɗa yana mai tallabo gimbiya tasmir jikinsa. To ku shiga nan, ya cika kenan. Dama kujerar mutum biyu suka yi saura. Da sauri kuwa suka lumshe idanuwansu a tare suna masu sauki ajiyar zuciya saboda jin abin da mutumin ya faɗa da suka yi. Kafin daga bisani kuma Gimbiya Tasmir ta fara wucewa ciki. Tana mai zama akan kujerar take a kusa da windo. Kana shi ma bi da bi bayan ta hannuwansa rike da su A kujerar da take a kusa da ita, ya zauna bayan ya dire jikunkunan a ƙasa. Tukunna aka sai ta komai sannan matukan jirgin suka fara sarrafa sa a cikin ruwan suna masu ɗaukar hanyarsu. Da ƙarfi Gimbiya ta Smith ta rumtse idanuwanta saboda ta ji zuciyar ta yi wani irin bugu da tsananin karfi A daidai lokacin da ta ji jirgin ya fara motsi, tukunna daga bisani ta buɗe su tana mai kai dubanta waje ta cikin window Ta fara yi wa ƙasar iyaye da kakanninta ta kallon kwana Hawa yana tsinkewa daga cikin idanuwanta. Yayin da shi kuma jirgin ya fara nutsawa akan kan hanyarsa, wani irin abu ta ji ya tsaya mata a kirji Hakan ya sa ta ɗago tafin hannunta, tana mai dafe kirjin nata da shi. kana ta fara girgiza kanta tana mai ci gaba da kallon hanya. Hawaye na ci gaba da ambaliya daga cikin idanuwanta. Shin ya iyayenta za su yi idan sun tashi ba su ganta ba? Wani hali mahaifiyarta za ta shiga? Shin anya ko ta yi masa adalci? Sannan kuma ta yi wa kanta adalci? Tare haka a cikin ranta, tana mai sake fashewa da kuka. Jan hakan da biri yi ne ya sanya su miƙa hannunsa yana mai janyo ta zuwa cikin jikinsa. Shi ma ɗin kuma da hawayen na fita daga cikin idanuwansa. Da sauri ta kankame su tana mai kifa kanta a kirjinsa, wani irin kuka na kara kwace mata, yayin da shi kuma ya ɗago tafin hannunsa a hankali yana mai kife su akan lallausar bakar sumar kanta, ya fara shafa ta a hankali tare da ɗan bubbuga bayanta da ɗayan hannun nasa. Cikin zubar ya ta ciro kanta daga cikin kirjinsa tana mai watsa idanuwanta a cikin nasa, kana ta buɗe baki cikin wata irin murya tana mai faɗin, na yi komai saboda sanka, na sadaukar da kowa nawa da komai nawa duk domin ka. bani da kowa bani da komai sai kai yanzu a duniya don haka nake roƙonka akan ka ji tausayina ka riƙe ni amana kar ka juya min baya kaman butulci ko ba yanzu ba domin kuwa na riga da na sani muddin hakan ta kasance mutuwa zan yi mutuwa zan yi cikin nadamar abin da na aika kuka ci karfinta ta kasa kara safarar can hakan da bir ya ji ne ya sanya su rirkuso da kansa zuwa kan ta ta fuskar yana mai saurin haɗe bakin sori ɗaya tukunna watsa ƙwayoyin idanuwansa da suke jike da ruwan hawaye cikin nata kana a hankali sannan kuma cikin wani irin salo ya fara tsotsar jajayen lips ɗinta yana mai ci gaba da kallon idanuwanta ita kuwa gimbiya tasmir tuna a wurin da suke da tayi ne ya tuna a wurin da suke da tayi ne ya sanya ta zame nata bakin a hankali daga cikin nasa kana ta koma kan kujerarta ta zauna tana mai ɗora kanta a kafaɗarsa ta ci gaba da tsiyayar hawayenta yayin da jirgin nan kuma yake ta tsala uban a cikin ruwa Misalin karfe biyar na asuba suka isa jihar Markus wato dai tafiyar awa biyu da rabi ce ta kawo su nan din daga jihar Karfus. Furfutowa suka fara yi bayan kowa ya biya kuɗin jirgin sa Cikin ikon Allah tun kafin su su fito daga cikin jirgin suka ji murya wani daga cikin masu loda mutane yana mai faɗin ƙasar Hausa ƙasar Hausa Ƙasar Hausa mutum hudu kawai suka yi saura jirgi ya tashi. Aiko cikin sauri biri ya yi gaba rike da su a hannunsa. Ita ma gimbiya ta sanar da matuƙar sauri ta fice daga cikin jirgin. Suna masu yin wurin jirgin kasar Hausa da suka ji ana faɗe. Zuwan nasu gaban jirgin kuwa ya yi daidai da lokacin da wa'ancan cikon mutum biyun mace da namiji suka ƙaraso gabar jirgin su ma. Hakan ne ya sa suna zama a cikin gaba ɗaya kujerun suka cika cif Tukunna aka shirya direbobin kuma suka gyara zaman suna masu fara sarrafa jirgin nasu zuwa cikin ruwa. Zazzafan numfashi daga biyar har gimbiya ta Smith suka fesar a lokacin da jirgin ya fara nutsawa hanya. Saboda tabbatar wa kansu da suka yi da sun riga sun tsira kenan. Yayin da biyar kuma tunanin halin da iya za ta shiga ya sake lullube sai yanzu. Ƙasar Hausa jihar Wasai cikin masarautar Wasai. Sosai 'yan mata da samarin cikin masarautar sai suke shirin zuwa wurin birthday ɗin Yarima Asad da za a yi fatin a cikin Asadullah Palace da misalin karfe hudu na yamma kamar yadda aka yi na waccan shekarar da ta wuce a ciki. Kasancewar kuma fatin Asadullah Palace iyakar na ƴaƴa ne, shi yasa gaba ɗaya manyan gidan babu wanda yake tashi ma, yayin da a wurin uban gayyar kuma gaba ɗaya ma ya manta da cewar yau ne birthday din nasa, har sai lokacin da ya dawo daga sallar asba ya ga maminsa tsaye a bakin kofar shigowa. Yana shigowa ko ta dafa masa kansa tana mai sanya masa albarka, tare da fatan Allah ya karo masa shekaru masu albarka a gaba, ya kuma shirya sai ya basu abin da yake nema na alkhairi a cikin sabuwar shekararsa da ta shigo. Tukunna ya ma da cewar yau ne shago zagayowar ranar haihuwarsa saboda dama ita gimbiya fulani haka take yi wa duka 'ya'yanta babu ruwanta da wani birthday party tunda ta san hakan ba abu ne mai kyau kasancewar ta mace mai riƙo da addini kara ta buɗe wata haɗaɗɗiyar chocolate tana mai sanya masa ita a bakinsa Da sauri limshe idanuwansa yana mai taune chocolate din a hankali, yayin da a cikin zuciyarsa kuma yake fatan Allah ya karbi addu'o'in da mamin tasa ta yi masa, saboda ya je har fatan samun hadiyar ɗinsa ta yi masa. Yana cikin wannan yanayin ya ji ana fesa masa abu a jikinsa mai ɗan kamshi, tare da tsananin kamshi. Haka ne ya sanya sa buɗe idanuwansa da sauri. Happy birthday to you. Baby ta faɗa a lokacin da, ya buɗe idanuwan nasa, tana mai cigaba da fesa masa wasu irin haɗaɗɗun fulawoyin da da suke da tsananin kamshi tare da damshi a jikinsu a kan fuskarsa. Hakan ya sanya ya rima a tukin murmushin da ya manta rabon da ya yi irinsa. Kana ya buɗe baki cikin sanyin murya yana mai faɗin Thank you, ah, baby. Tukunna ya raba ta gefen ta wuce yana mai nufar ɗakinsa. Misalin karfe tara rabi na safe yana kwance a cikin ɗaki kan gado. Ya kafe silin da idanuwan al'amin ya shigo ciki. Yana mai zama a gefensa. A hankali ya ɗan jiyo da idanuwansa banin da al'amin yake yana mai faɗin. To ya ne abokina? fesar da iska al'abin ya yana mai lumshi idanuwansa kana daga bisani ya bude sai yana mai faɗin tashi za mu tafi wurin gyaran kai kamar ya gyaran kai kuma ni na ce maka kai na buƙatar gyara ne yarima asar ya faɗa a sanye yana kallon sa A'a baka ce mun ba, kamawa kawai yayi kayan saboda taron da muke da shi a yau din. Wani kuma taro kenan abokin? Yarima asar ya kara faɗi yana mai mikewa zaune. Dallacin karkare yana min hankali mana. Ka fa sani sare, akwai birthday party da yamma amma kake fadin haka. Kash, in ban da abin kala amin ni wani ba zai fati zani bayan kuma ka san halin da damuwar da nake ciki kai kuwa ya kamata ka je aboki saboda hakan shi zai sanya ka ka ji kaso da yawa daga cikin damuwarka ya tafi kuma ma bai kamata a ce saboda haka ta faru ba ka dinga cutar da kanka a da yaushe don haka don girman Allah kar ka ce ba za ka ba saboda mun riga da mun gama shirya komai kuma na yi inviting din duk mutanen da suka kamata su zo domin kuwa yanzu haka ma mutanen mu na Dubai da others country duk suna hanya wasu kuma suna hotel ma a can suka kwana sun iso tun jiya limshe idanuwa Rima Asad yana mai fesar da iska saboda shi dai har ga Allah a wannan karan bai so yin fatin ba saboda ba shi da kwanciyar hankalin da zai yi yadda yake so a wurin amma sai dai kuma ba zai iya badawa badawa al'amin ƙasa a ido ba ya ba sa kunya tunda har gai har ya yayo masu hakan ne ya sanya sa miƙewa tsaye yana mai faɗan to mu je ko ba shi ma al'amin ɗin yayi suka kama hanyar waje domin su tafi wurin askin? a can gidan gwamna wurin bilu kuwa Sosai take shirin ba na wasa ba, tuni zai ta karaso tare da wasu ƙawayenta guda biyu da ta gayyato su zuwa wurin. Zaune suke a cikin ɗakin ta kan wata mariyar kujera suna hira, yayin da ita kuma biri take tsaye a gaban wardrobe ɗinta tana mai zaro kayan da za ta sanya yau ɗin. Wani irin kitchen kitsan attach ne a kanta, brown color shi kuma su matuƙar girma da kyau, da tsayinsa ya kusan kai maƙaurinta. yayin da hannuwanta da kafafunta kuma suke ɗauke da wani irin baƙi da jan lalle da ya bala'in yin kyau sosai jikinta yake fitar da ƙyalli tare da haske a taƙaice dai ta yi kyau ba kaɗan ba da alamu dai har gyaran jiki ta misalin ƙarfe biyu da rabi gaba ɗaya ƙawayenta suka gama shiryawa cikin wasu irin haɗaɗɗun baƙaƙen wandunan jeans sai white t-shirt mai tsananin kyau da aka rubuta happy birthday prince asad da gwaro-gwaro rubutu a bayanta daga gabanta kuwa cutie by philly courtesy by Billy bakar Sardauna aka rubuta sa da kananan baki, kana kuma ƴan kanana da rubutun ya ƙara ƙayatar da rigar sai Benson ita ma daga gabanta an rubuta Happy Birthday Prince Asad yayin da a gefe wuri ɗaya kuma aka sa courtesy Mrs Asad Billy Sardauna Kasancewar takalman ƙafa su suma bakake ne kuma duk iri ɗaya, shi yasa shigar ta yi masu masifar kyau, sannan kuma su ba suka yi matukar kyau. Kallo ɗaya za ka masu kasan naira ta jiga su, gaba su saboda fatar su da ta nuna haka. Ita kuwa zaune take akan kujera, wata matashiyar budurwa na tsala mata makeup mai tsananin kyau akan fuska. Sosai ta masifar kyau yadda ka san aljana a cikin kwalliyar tata. Tukunna bayan an gama ta ɗauki fefa rafa ta dubu ɗaya har guda biyu ta damƙawa mai kwalliyar, wato dubu ɗari biyu kenan. Cikin matuƙar farin ciki mai kwalliyar ta sa hannu ta amsa tana mai faɗin. Allah ya nuna mana ranar bikin nan a kusa, kana ta yi gaba abinci ta ranta ras. Ita kuwa Bill miƙewa tsaye ta tana mai zuwa ta fara sanya kayanta da ta Blue crazy jeans ɗin da ya matuƙar kama jikinta tamkar da shi aka halice ta ta sanya. Kasancewar a yage yake daga kan cinyarta shi yasa kuma fararen cinyarta suka bayyana a cikinsa. Yayin da tsayinsa kuma ya tsaya mata iyakar ƙauri, daga ƙasansa kuwa wata 'yar beza ce a jikinsa. A takaice dai iyakar haɗuwa wandon ya haɗu. wata mayar haɗaɗɗiyar red white t-shirt mai tsananin kyau da uban adam blue duwatsu daga gabanta ta sanya a jikinta yayin daga bayan rigar kuma aka rubuta Mrs. Prince Asad" a jikinta. Tsaya faɗar irin kyawun da Bile ta yi ma a yau bata lokaci ne, domin kuwa iyakar haɗuwa ta haɗu cikin shigarta ta da ta bayyana halittar jikinta tas. ‘Yar ƙaramar jajjaka mai bulun ado a jikinta tare da wani irin mahaukacin hilshu na mahaɗin jakar ta sanya a kafarta Kana kuma ba tare da ta ɗaura ɗan kwali ba, ko kuma ta sa hula a kanta ba ta ɗauki ki ɗin motarta suna masu ficewa daga cikin ɗakin ita da ƙawayenta yayin da hannuwan ƙawayen nata kuma suke riƙe da gif ɗin da ta tanadar wa Yarima Asad su suna tafiya suna fasa mata kai tare da koɗa irin kyawun da ta yi a haka suka ƙarasa cikin wata azababbiyar ƙatuwar roba tukuna suka mata ki suna masu ficewa daga cikin gidan A can bangaren su Yarima Asad kuwa tsaye yake a gaban wardrobe ɗinsa, yana mai duba kayan da ya kamata ya sanya, yayin da Al'amin kuma yake zaune a gefe cikin shiga irin wacce ƙawayen Billy suka wato baƙin wando jeans tare da t-shirt fara. da kuma fesin kaf da suke dauke da rubutu a jikin su kuma gaba ɗaya Billy ce ta yi odar su. Kana ta rabawa wa mutanenta, sannan ta bawa al'amin har kusan set hamsin, ta ce bawa duk waɗanda za su zo wurin su sanya. Shi ko rima Asad blue crazy jeans mai tsananin kyau da matukar tsada ya zaro daga ciki. Kana ya ɗauko white t-shirt long sleeve mai tsananin haske da santsi. Cikin ƙanƙanin lokaci ya gama shiryawa saboda yadda al'amin ke ta faman a zalzalarsa akan su yi sauri. Blue boot mai mugun kyau ya sanya a kafarsa, kana ya bi ko'ina na jikinsa da haɗaɗɗen turarensa, mai sanyin kamshi da tsayawa a zuciya. Tukunna a ƙarshe ya ɗora wata blue ɗin haɗaɗɗiyar jacket mai jikin jeans a saman farar rigar. Ya subhanallah, irin faɗar kyawun da ya Yarima Asad ya a yau ɗin bata lokaci ne, domin kuwa su markan sama kawai da ta haɗe da kwantaccen sajensa da suke fitar da ƙyalli ma ƙarya abin kallo ne. Wani irin aski ne da aka kwashe gefe da gefe tare da tsaga tsaga a kansa ya masa kyau iyakar kyawun A tare suka jera shi da al'amin suna masu ficewa daga cikin ɗakin. A can La Palace kuwa, sosan wurin ya tsari ya kuma matukar haɗuwa. Wani irin cool music ne mai sanyin daɗi yake tashi a cikin wurin. yayin da jama'a kuma 'yan gayu suke zazzaune akan kujera kusan gaba su sanye da irin shigar da kayan bili suka yi mazan su da matansu yayin da 'yan matan cikin masarautarwa sai kuma suke sanye da wata haɗaɗɗiyar atamfa super holland ɗinkin dogayen riguna fitted a jikin jikinsu su haka suka ce ba za su sanya kayan bili ba su ma nasu ankon za su wannan dalilin ya sanya ankon ya rabu kala biyu a wurin da na atamfa da kuma na ƙananan kaya amma gaba ɗayan maza da sauran mata abokan su yarima asar duk kayan bili suka sanya Ko da Sibili suka so wurin, sosai aka dinga binta da idanuwa duk inda ta gifta. da ta wucewar ta zuwa cikin ɗan dan flat ɗin nan na Yarima Asad ɗin. Yayin da ƙawayenta kuma suka samu wuri suka zauna a nan filin, wanda shigarta ta kuma ba karamin ba ƙaramin ƙonawa Fa'iza da sauran duk masoyansa na cikin masarauta rai ba, ta yadda har suke jin tamkar su je su fito da ita su yi mata su mata ɗan iskan duka a gaban jama'a. Gabaninsu su ma akwai abubuwan da suka tanada waɗanda suke sa ran za su samu nasarar janyo hankalin Yarima Asad zuwa gare su da su. Sosai fa wuri ya haɗu kusan kowa ya zauna yanzu zuwan Yarima Asad kawai ake jira. Misalin karfe hudu da minti goma sha biyar daidai, motar su Yarima Asad da Al'amin ke tuko ta ta danno kanta cikin wurin. To ma saurare, a nan za mu dakata. Ni ma mu yi nake muku fatan alkhairi.